الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata da tabbata Allah wa salatu yace shi bayanin cin zuci tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam safo guta na jinde yinan safo guta ko na rabiul awal ga 1435 musafa gune ko na rabiul awal 1435 ko hijiriya na adin daidai bai safo wikiyar miladiyar wucin yan janari 2014 nan ina idara fiye bakin littafiyan alwarakat matnin waraka shi na limamu juwai ne rahimahullahu ta'ala man ga walman dubu ma la yusabu ala filihi walman dubu ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه انا مندوب لو غير ما يثاب على فعله ene zagaji a yula dana wala yu ala tarkihi amma kaga ya zagajin a shi wani ko a jin azaba wale gan iftidraku ko gyara najiman etiyan tarifin nonin kpare, ga duniya ne ko? Hmm. a ne gan ene almandu bai bayan luga wani ngai addu'a li amrin muhim a yi zagon zuciyar wacce na da muhimmanci nan amma e bayan istilahu ya manya usulu jo ene ya mandubu na gai ma umira bi fi'lihi amran ghayra jazimin ena di za foro gan wujina ko mm. amma foro jina na tsohon ji foro ya doye tsoa gamba lawa gaba littafi ta sashe o su shi a ga gawaga yanayin mandubu na ngai ma a maradi shari'u la ala wajihil ilzami ẹna shari'a di foro ga yanzu ji a ma'un je ce kpakaso wa nan bayan ba nuji ga ma umira bi filihi na wale ga yana ga yanzu lulugwa nan yana yara mu na makaru na ko kun ga dani ya ba bayan kuji manduba ebo na rawon bai makaru a ga yanzu la wuce lugu luja a zan kaji za faro luja ko ma ke yi ena mai ke je wane ga mu ba wa ke ga da mandubu ko ba ko ba ni wuce ga amuran gaira jazimin nan ni nan daga ba ga wale ga wajibi wajen ga dagaba ni ebo eh, na wajibi dole wajibi na ko nan biya da da ba shin yi mandubu na kwa gada amuro ga gada ebo eh, na amru al'amurul mutlaqu a mutlaqu al amri, ko haje al'amurul mutlak a madakiyar mutlakul amuri shin a mandubuwa gada mutlakul amuri kashin gada man shi kaka mini manyan usulu jo a ga yanayin mandubu na ji foro ga yanzu jan umar gada a kika ne amurwa a da manyan usulu ne ga yi wuce nan kyabul hassan al-kurfi na ta jassas Tabu abu bakar shashi tabu abu isaka shirazi tabu abu hamid israhini dan da fakru jin razi dan da alhalwani mai egani mini manya Maliki a jo alharrasi mutum da ga wuce ma ibnu sam'ani ta ibnu al-arabi Allah ga wuce biya ma ke biya mai mandubu nan kuji mamurin biya wani gane ko amma ya gaza na shi boka da na so wuzewa daga mai gina gata wana e gogo ene eh, jimhuru ta na mai ga wucin gai e ga ya mazaban imamu ahmadu bin hanbali to al imamu shafi'i to al muhaqqiquna min ya ahnafu jo mai e ga ni min ya ga malikiya jo na magazan ke zo gaman dubu mamurun biyu yo ne wa ga zuji na ene ma ya juja ne so ko ga wa alul khaira elo hmm. to alkhairi a ce to nga mun duba alkhairu ga budon so waf'alu alkhaira elo to alkhairi lole amuru na imma jazimu na gaza na yi wajibi nan imma gairu jazimi na yi mandubu na ma to su dai amuru ga budon a ganye ki mine ne lauga dalili a ne lauga mandubu mamurun biyuyo umma gada mutlakul amri wani ce wa wa marufi jin foro bikin kirki alifu be lamu ma ne ji fadatu ya al-istigra kuna mini sai da umu budan wale ga ga ku ko kaladan al-amru to wajibi na to mandubu na. a ganye ta ci cewa inna Allah ya muru bil adli wal ihsani wa ita izil qurba ce ji foro bi adalci ce ji foro bi bulu bulu ce ma ji foro ga ezu ji ezu karuya dan gishi a ga mini ihsanu da ita izil qurba e shi da bane ji wajibi an no ji ya ku ba ni nan wata zanu ci ni wayo wayo nan ba wayu eda wayu miji ngo ne sashi ne ji wajibi ya amma ba ta kiro mini isanu buda to magadin inna la ya'muru bil adli wal insani wale ga man shi zai ribe tsakanin al'amrul mutlaku da mutlakul amri gana ko, a gaggauta ma ji amma argument ba da nínú ṣe kafin zai bello you come and see insha Allah ẹni hmm? ngole ade matsala ngole matsala ya mutlaqul amuri al'amur mutlak mutlakul imani al'imanin mutlaku gane biya ce haga nan kakunan ga zawagan al’amuri mutlak na umarni na gumi na ko laji ganewa ba na mun gabe gaga mutlakul amri na amma da dole wuyi na ga agumina mutlaku imani na agumina mutlakul imani lore mana wọ́n jẹ́ eh, dole olúgúnyà sashe imani mustandu misali bani nga ga wagan a la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yi yuhibbu li nafsihi eza ji imani nole imani adabo ya za sai kiyo su ga waye juye ne wa wa titacuna shi la yuminu babun no imani kiki so afiyo al'imanul mutlaku yau kashi mutlakul imani al'imanul mutlaku a tabi mana imani na gumi na dabe zannaya amma mutlakul imani dabe yiwu waji gani waji ko? good da ni karkashin mandubu wucin man sha ja mandubu gada guta adi a sunnatu ngai wanyo ko ngai ma fa'ala annabi sallallahu wa zuba alaiha ngai yana annabi mu ji annabi ma ya taji biya ya wuce wannan asani yẹ́ bá tí ní olè mini àti samu yẹ́ mọ̀ dúró adé almustahabu yẹnà mustahabi na ngai huwa ma fa'ala wa nabi sallam wa lam yuwaziba alayhi ngai yana ne da ajin ji amma da kan doro ngawa jiyo ngawa juwana yẹ́ tati ma amma di anafulu ko at-tatawwu ngai yana nabi sallam wajin ya ko dabi ga yuzina ngo jana ko to bu za a san da motsa jiki ayan moto ji an ga gada onda general na dubu odo ne ya classification ga mandu wa gada a sunnatu da al habu nan da nafuli na ha turo terminology yo na shi yi use na e da ma ga use terminology na fanni wuce a ɗaya ni umela ya gwane suku la mashahata fil istilahi ko ne da gone za use yan terminology wuce na odo sashe manyan usulu je ga sunna mutabi ta tatawu manduru ba ta kiro yiri ni kemina sashe manyan usulu je ke bele ga alwajibu alfardu allazimu alhatimu mana ni uri wani ɗagulo ko matsala ya yi goro da alaka da mandubi nan shin ya zagaye tuyen mandubi ngole mandubi ji kashi shi ke zagaye turimar dubu sha dole wani jugu ne. Hmm? eh misali bayanin nan mire shishi mife da canafila mife canafila yin ji midan rukubo kom da zai dauke kai ga guba na da jihar kan mife bau shi na lesi jibin yin ne mi ne kashi mijan <laughs> ko misali ni ne ga fe fi azun yana tila o fi azun ile temi ko fi azun ya alami ya mm. gwa jiri tantan mai odele jila sa'ayi da e su ko lele mai fami ne a fi azun da lele da biyan sai giyin ko ji gani ko mu mm. washi ko waje fi azun yau fi na tila ga gwa jiri tantan inú ọ̀lẹ́ tí a bà fún gbọ́nà oúnjẹ jí kó lé àwọn títà lápọ́lẹ́ àrùsẹ́ oúnjẹ tí ó lé bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀tí òfin jìrì lórí wa le ga man ya ijima wuji sai dai zane ga ce tun aji in lona ko zane ce tun yau mura in lona shin ke tun wuce ko wajibi ko ma kiyo ko ma wuji wajibi a dole wulan ya gwada sai ce wa timul hajja wal umrata lillahi ya aji gumi gangan ya umra wọ́n yára kú adẹ́tẹ́lẹ̀ rẹ̀ tí nà sọ́wọ́ àmá bà ní tẹ́lẹ̀ bá dẹ́dẹ́ ni wọ́n ẹ̀gán ètùn gbèsè ìdíbé ṣíṣí eh e ji haji yau mura yana umai etuye na filaji umai da etuye farilla na shin e za ga dole wun za mu ji hukumi ka wuce ga guba hanafi ya ji da maliki ya ji a e ga e ya na filacha na yi mandubu na dole wun za mu ji hukumi lọ́dí yọ èlé

na gaza ba gin da su ba ne min da ke yan naji dijo ko ci ga ne bi mutu fe ga ne bi ga ci musulunci a ne bi jiga ne musulunci nan ga wala sallah gutu waji to laji to lozu da a ci ga ne bi ban da sallah gutun ne ndo ci ta ci bobe qala la ne bi ga a a illa an tatawwa inda go gaji tatawwiya wasu ya mushar ramadan dan da fi a ne bi to sannan a da ramadan ya ji wajibi faƙaɗa za su ga hal alayya gai ruhu in ban da azuyar ramadani azunar da wani wajibi ta cin bobe nan faƙaɗa alayya ga la a'a illa ta sau wanda wanda kara zaura su za a sun masu zakata alayya jifin zakayar faƙaɗa ga hal alayya gai ruha ban da zakayar wanda ke da wani na ke yabe na قال لا نرجع إلا أن تتوى عند قوابي تتوى قال فأدبر الرجل ويقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقصه nga wa biya ta na ba na manguji gumi ya kewa annabi za a sallam ga aflaha in sadaka za na ji rabo ga yi takin ga lawa sun gaskiya ci lamarin na maliki malikiya da hanafiya shi kaji zugun a ga yanayi sha'id ya babun na la gaga ban da sallah mutu ya su ba zuru kali magari isha na yi farilla ta ce wa gona yando ci ji farilla ta ce wa gobe inda gwangayi ta sauya a ga fahimta ba abin no gayi bi ma no ga ta sauyi initiate tun to jiwa wa ta ce bola waje gumi kaga wa ji gumi a ga sumi daga tabe mu ah. ni ko yau mm. a ga da a ga dalili ya ta ci ngayi imam malik labi muwatta ko daga hadisa yana na shayan da hafsa ta yi a haki ba sai zun zunye na fila a ci tuwara da bayan gici a ci dayan gici gi na na shayan bayan na na sofi sadakala yi ma rasulullah alayhi za a salarci magadai ta abu فقالت عائشة نانا عائشة فقالت حفصة نانا نانا حفصة تشجع بالكلام وكانت بنت أبي يا رسول الله إني أثبات أنا وعائشة صائمتين متطوئتين ودنا عائشة عائشة عاتشي ما يفي عظم فودي إلينا طعام أما تعالي جيت بيها فأفطرنا علي ما ينجي جي عليه الصلاة والسلام أكو بيا مكانه يوم آخر يا يفور فوروفيه na replace nan nan a ga mini ne support ne da ga fe na fila cha ko da ga fe man dubu cha dole guji guji na hanafiya da malikiya da ga mini da yiya ga kadan na ko yo ko a ga mini da yiya mhm. hmm. gobe hmm. mutum gama ne ga gaza ha ha ha ha ha a a da ha ha ha ha ha ha aura ha ha ha ha ha ha ha ko ha ha ha ha ha ha ha gaskiya ne wazo ha wo ha ha ha su ba ne ha ha ha to ba ne gaskiya ha ha ha ne ha so ha ha ha zugun na jigan un e za de ge dole un di kiyan un dole un gumiya inda gwa dalili ga de khasu ti wa ke haji na bi umra na gari maza ban shafiya to hambaliya ko jiga na ko min yana ma haji hujja na hadisi ne ummu hani ke da annabi sallallahu alaihi wasallam ga as-sayyibul mutatawwi amiru nafsihi zane siyazu yana fila nan tsoga ya miru tita ciwo in sha a sama wa in sha a aftara in ga bau in fiya zunwa gije a ga a sha zane ya fiya zuwa ta tsawo na wuji wajibi ta ciwo na wajibi na na maguni na wanda ya sa a ga dalili a yaya baci in hadis na al-bukhari gobe to al-imam an-nasai sunan al-kubra to imam Muhammad Musnad daga hadis na hadis sa'ido nga kuntu usalli nga mun fi salla annabi sa sallam ci yiwi mun maji annabi ga halu ya salla ji halu ti da ba annabi annabi ti gan ma mana aka anta ci ni kila ne ni fe yi wani wati biya yo kala kuntu ya rasulullahi ni kuntu usalli na annabi mun fi ji mun fi salla kala nga alam yakul illahu azza wa jalla alladhina amanu tajibu lillahi wa rasulihi zada akum a sha soko gaggan ya ne ya imani jina ya ga jefe goyiye soko bai tuci yin ga yiye na na wajen ne ku a shawa ne ba na ba na tsalle na fila za na fejin a ne bi magan wuyu na sun gwamnati jikiyo kun dube a ga daga babu sukun a ne da allahu annabi ce tun Allah sura nan wacce ga Qur'ani ne uwe ka ni wacce ya masallaci ne annabi ce sura nan wacce ga Qur'ani ga alhamdulillah rabbil alamin na Fatiha ga asabul masal ga ma alquran da mace ce la nguna nan daga babu na ni ga bayani jiya zanna ni ke je in ga yin nafile da bawon a ga yayin ta ci a ɗaya bejin musannaf ya zura zakonin hadith na ibn abbas eh, asali ibn abbas ugan ibn abbas ga man asba sa'iman tatawu'an in sha asama in sha afsara wa laysa alayhi qada da na ga cin ba mun ce fiyazun yana fila nan kun ga bau ulazun fi gumi uma bau ma ula mun ji kiyo ula yin ji ciuji uma ga azun wuce ma na azun yana fila ko a ga bayan na kallo ne support ga wani dole wala wajen gumiya nan mm. ga da wani a ga amma ibayar to hankali wa gacin wuri a ga kemina shabaye na yi wa yanayi mandubu nan oji wajibi ta tí ó bọ̀ ànú a ti láti èrò báhùn tó oji wajibi ta tí ó bọ̀ ànú egbogbo kágun jẹ́ jí dóòlè owó ti àwọn àti ojú tó dóòlè ojú gí àrùn kemina odesa ebe yanki na a tiye wata ke odesa ebe yanki bo ɗan gubo amma a ya aga gato e shi a ganci aya na ajujen ya na amonu a fi'un laha wa a fi'un rasula wa latubutilu a malakun nan a gan ne gagagan

a ga wuyi in illa in shi ta an tuji sa tattawa fa tattawa kama shi ta fi nafilaki a ga yana ji su ce ganin uji gan waga ga tattawi tsaya ni dole guji gunya ne yana wani ga wani waga farilla ji zo waga ba waga waya ji nafila ko yi jiyan kuma ga ba waga wa jiyan mazugun ga jima in gagagan dole haji gunya wani ji yana ku a ga fahimta na mai diga dole ya ji gunan wajuwa wai kuma bi hadisi na sai mu amiru na su yin shafa wai shafa ne ku yau ku a ga hadisi yana na ya ga sotu na mai labe na hadisi wucin ya ebe ya ga nasa ke gana ga na ga ya tuyan mandubu samina kun ji dole gungunya kun ga wuce guni wa lada <laughs> kawai majin gumi ya zuwa ga wani laifi da amma ke ga gulu yuga inda kuwa na dalili ya kasu ci goyon hajji da umulakin na bayani gobe ya ne cewa ci hajji wani umurata lillahi na hukumar salam kaife za a zabace na jiwa ike asiriyar da mayan bani salami mayan bani salami kina ga abidin yuna suna kwasike da ibada nauci bir wa sunan sai muslim ba a cin ga be ya la ko ne ga gole da wannan ko be ba shi sanan kisan juraju juraju gani nan nuyu sai ummi wa salati nuyu ga ummi wa salati artu babu nuti ba ji buji nuti ya Allah ma lati mutu a ta turi ilmu mi sata Allah ga ruba jure ga su man san fitina da lamarin zagi sallan nafilu fejin numa yuti bi ayo e bugo ga ji nafila no ce yiwe o fe ji kiyo o fe bu kono fe ji ga ji ani dana fe da su wa ji tula da be wuci to no ji ne buna alfardu mukaddamun ala nafli ga kun ta tunya an ko hmm. mas'ala yi goro ogwen yaza ezaga letuyen mandubu na wafe ju continuous da har tu babu na a da filige na jike wajibi na kan do ci yin ga yin mandubu a wuto ci ci ga jinu ebo kibo ebo lawo differentiate gangani da wajibi ebo na wafe ju kan duro kan duro kan duro element din da ci yanki ke matsayin wajibi na bo weluto ebon wa da sai ma sai babu no zai ji wakin wa sai ne kaga waji wa sai fili ke wa ga lefi ne to so wai ke biyo nan yan na banami ne na je sashi in eh, na madami ne na je to khawarij nan gama ma magulu la ta gulu fi diniku e ga ji gulu da ji ne bu ma irin na ni za a sanar ga ya kiru ahadukum salatahu ila wasu ya mahu la ma fi ya ni wa te masa wa te gba sallo ga kon biya biya hawariji na wa te gba ga ni biya na why te jina ji farilla na wa zuba da jibo to ba lada to yin farilla na ga to ba na te ga yin ji nga mala yin na ma ba ji takubi siyamu la takubi salat nga azun fe uma nga azun ga uma ga salla na na ce a haruriyatin anti da ke kharijiya wayo na ngo le don ko e gogo e bo na zan ta shi shi e bo na la ni do dire we gijo ri wa gidi santa mai na we le wasu ka iza kaza sun da kirki ba zo ba ga ne alami ni ne alami gani atobo hmm ni ne alami ga ma me gije gi ni jale bi ni lọ wọ́n ti ránà ọkọ́ wọ́gádà ìgbọ́wọ́lẹ̀ níta di àtàkíká tí ó tẹ̀ kí a sùn sọ̀rọ̀ bí a ṣe alámọ́tì ìwọ̀rọ̀ ká ṣe mọ̀ṣú mẹ́sùn sọ̀rọ̀mán 37 ń lẹ́yìn náà ne mandubu gangan da wajibi jiri mini yana ma differentiate na wajibi ga dukkan zuwa lokaci wala waje amma man dubu unji kiya nan unji dole ya ka mai tafiye kuto ka mai tafiye kifa sai gwaji gane ko? matsala ya goro ganci zuku kan lafazi kici jafe sho ganyen na man dubu yoyo amuru na gabe ci bangbana ngo ji gana ko amma al'amuru wucin wa da to na wucin daga wujubo da himan dubu na yirken na sai ladun fakatibuhum in alimtum fihim khaira ke fakatibuhum ya hmm hmm ke fakatibuhum ya ya gaje eh hmm wa gaje wuji wakaje wuji na wane ga wuji na wagu lugwagi kwaje na wasu yato be ila agreement ji wakaje da wewe kanzan biya ni wabe wa kanzan la'ani ni ga wani kiyo ni ga firi wani mukata ba gada wani da yi na gbanu wuji wala wala to zaka yi wo wajen yana ko a ga wajen mukata ba da zawa wa gani in alimtum fihim khayra fa katibuhum amru yo amma wali am alasul bil amri wujubu amma in alimtum fihim khayra nan ga karin nan law ga wuji ya waji ga ta da shi mandubu nan ko laje fahimta a ga nan batu min ya alfazu ne law ga yan ne mandubu na lafazin sunna ne a lokacin lafazin sunna ko sunnati sunna yi wasu gane ko alaikun bi sunnati wa sunnati da kula fa'in rashidin sannan nabi za a sallam kaza da kazai wani abu ne kiyo mandu amma babu wannan haza da bu lafazin ya sunna kan doci e a yakpa duniya alhukumu taklifi ne na ji wajibi a ko kan doci yi zai lafazin a sunnatu tumin na ji gyana ne na ji wajibi ne kan doki mai use da lafazi a sunna to mean ba wuya ne bi sa sallam to ne wajibi na to ne sunna na and the rest rike mina hadisi ibn mas'ud eh, eh, ibn mas'ud radiyallahu anhu da sai muslim wannan ga inna allah shara li nabiyikum sunan al-huda ngo jana ko hakika to ci un labi un labi da shari'a shari'o ce kibo sunna ya bawu wale gan sunna sosu yoye shari'a musulunci ne zaga aji hujja nan o diga dole ka ni wala sunna o ji hujja da la qur'ano wo zabe zuwa ebe ga wale ga kuskuru yo ne zabe ga mun ga ji hujja na qur'ano ya kan tilo ka unde le qur'ano ba mun ta le wa kai zaga shi shi wuce ku ki hukunci ya kazo a ci hadisi na ta zuna labi imma mutawatiru imma ahadu dalalatu mai lauti na ku hujja in ta hujja yanzu wajen ha na súnna wọ́n establish àkídá súnna wọ́n establish yẹn ibada súnna wọ́n establish yẹn àkàmù ní akínà bẹ̀rẹ̀ a agagaka àmì ga náà kí wọ́n ti gane ọkọ́ mace ya jiga shirar ciyo ga kame Allah ya ji wuce akido na wai mutawa cirwa to a ji si a hadu ga e ta su ya zuci wuce akido mazhabai mu'tazila juro gan hadisi a hadu e loji wuce akida ba ko mun gane ni ne ko no ga dogon ne man dubu na e tun dondo na ga ya za ko dare ga ruji nan ko ele ga da ga ji so ko a fe waza da jijiyan yan wuce nan wale ganin gane kiyan wayi mandu a dan sa shi bayan da gugu an kafa ne sai ga yakin alwaji gona ko ni ne ke lawu ta wale ga matsalai ko? al-mubahu al-imamu al-juwaini wa gan. ga wal mubahu yanayin mubahu na ma la sabu ala filihi wa la yuaqabu ala tarkihi wal mubahu yanayin hu na ngai ma la sabu ala filihi yana a ya zala da beji junya na wa la yuaqabu ala tarkihi amma foni shi za a ke zago lugwana na ko ji gana ko wale gan almubahu luga ismu maf'ulu yoko amma a jush daga ku ji daga kibo da galiba hato wale ga galibi ma ɗaluta ce kibo al-izhar wani ilam alaya lawu ko alaya latu ko alaya lawuza ba hadisiri aya alana wa zaharahu amma bayan istilahu sukun gayi ma azina Allah lil mukallafi bi filihi yana sakwaji zini ya zana ya zaga ya zujina wa tarkihi mutlakan sakwaji zini gawo ji sakoma ji zini ya gawo na lugwa ndo na gadin waje min gairi marikin wala zanni fi hadi tarafai li zatihi na a ku a ya a dowe na. amma ku wogo wagu na. amma ne lizati yi egwe mutu bai cita cikin bi ma'ana wa dajin mamdu'u a da kyan gashe wasilatun ilal wajibi ko ilal mandubi na umma dajin mazmumu a da kyan gashe wasilatun ilal harami ko ilal makaruhi na wajen yana hakan nan hmm? ke mu bawo bawo yana jin zini ga wajiwo ko marugwawo yan wuto bai ci tacin ngai mu bawo ko amma ga wale ko mu bawo ga zauna ne amma da sharafi ga hmm. ga wale mu bawo nan in ga da jingwalo haramu mun to ga ga haramu in ga da jingwalo wajibi mun to ga ga wajibi in ga da jingwalo makaru to ga ga makaru misali ezu fama shin mu ba ko hmm. amma jin ma wajibi يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ومدى صلوا جمعة وجمعة يلوها ويأسوا ذلك سواتوا ماشين mashin tuye wanda bani a shi wajibi ebonin mashin tu gashi e wasilatun ila jin malo gai wajibi mashin tuye wanda gashi wajibi kanga eh ebonin gai kiyo sayo fas'au ila zikirin eje ki yara mu innama alhamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijisun min amali shaitan ko ji gane ko bala ka go mai fijo Wacce mashin tuda barak wa dai ga mashin wa kilo baraka ne mu ba ware mashin no tula bala ku loge fiji na eje fi yara mashin no make tulo bone ke yara mu e bone mashin tun ne gai wasila tun ila ci bani ko la ji ganewa iyadatul marid da nawa mano do juje eh wodo ju ziyara ne mandubu ko ene ji ena yana ya za ku da rage zujina amma wadda zan zai fahimci wato zoji da wani ziyara sau watu mashin mashin da ba na kyaje mandubu ma wani gane wani. so kai da alwasar la kamul makasidi wai gofan yin almubahu a odorin mubahu bi za ki yi wai mubah amma ga da ake wasila wuce ala hukunci yanin ga jigwalo ne wale gan mu ba wa gam ade dabo na iba hatun shari'a shari'a eh ji dabo na shari'a laje mu ba hu na nga yin nan na so so ga da be tigan nan so yi mu ba hu irkin na cewa latin ga uhilla lakum laylata siyam rafatu ila nisaikum ya shi ya ta ramadan halal yo ne ya to ba ya liye shi nan wale uhilla babu kiyo abaha ulaji mu ba hu ya wai ye ba ci ganci zugun a ti da hatun akliya ɗan zamboyi mu ba wa mai bayan an kaliyo nga yene ga albara'atu lafliya nan nga masashe mai usulu je ga al-istishabu nga mai gobban ya al ma kana la ma kana ko kai da wuce nan al'aslu yana ya sali nan ba kawo maka nan yana cibole na dumbo ala ka ne ta cin yake ni nan mun yi na nai albara'atu al'asliyo jíjẹ ka ní olè kó pé fùlá dára pé fùlá ní pakistan tí yìí fẹ́ da dápẹ́ ní olè ko fún kọ̀pùlín fẹ́ kílò fastaros fakino favoil fendoji fata mai kiyo ki al'aslubo alibahatu to albara'atu lafiyar mana nasi biye ce wuja ramuwa inda mai ya sun na kala-kala kuma mafil arzi jami'a it will stand on that asali Nda wani na mu daga asali wuce wani gada biya so ekwane la establish ya ibahatu ne guba mimi ima sai ya zabo na iba hafi shari'a shari'a wasu ga tunda sai mu babu yayi nan wani na ko yi riyu ihi lalakum ne lata fiya mai rafatu ila nisaikum. sa'ikum ne ba shigar ci mazugu imma ya noto ku yi adatu wani na ko uji ibadatu ware ko a shiya ube ne biyu ne wane yan na jikiyo asali kiyo al-ibahatu ego kayan al-bara'atul asliyo ba baka'u ma kana alama kana hatta ya ci dalilu ala lafi ba yau ne ko inda gwanan su ga tafi wanci bai lawo gaye kazan waje kiyo waje haramuwa yau ne gwanan shi na yi kati albarat lasliya ti wai kiyo ibaha ko so zanu ti gaju la da haram ko zanu ti la da to kufuru no le zanu ade bukata yin dalili a gaba ni go ne ti alaka mu taklifiyar hukunci shi ne na jijigi gina? ta ci zagaye zuji na a cikin nan ɗaya e gaye mu ba mu yan wa boji wa boga ji maki da zamci gashi a hukumu taklifi na ta yi taklifi yau mai mu ba mu na kawai majiya no problem na how jin da ya lugwa is the same thing Ki kilo ci taklifi gancin a dai mai yau su na jere biyan objection na na matsala na na a ga yabo ninga taklifu wala je bukata yake wala nan ya kwaje ya kwaluwa amma ya mu ba ngo le pat guba bu ya ga iri ni ba ngo ku ko man jiga ga tigan nan a ga a mafari a tu mu ba ku tuye mun jiga yabo nan mu ba wa sali mu to gumi alaka bu taklifi yona a dai tutu ya gugo ba da din to gugu no ji ana ko na ga iya ga na limamu shinkiti mun go bi nan amma ga sai ga na boka no ji ana ko a ga ya ba ci ɗan la ci tun mubahu ya mutaci alaka mu taklifi yana ungayi ebo ya aqida bubu imana wai bi aqida ya gangi ci ne mubahu ko eh kaza ne mubahu wole to bo waje jiya waje jiya ta shiga hukunci musulunci is this a gangara a cikin a gane da ta ci a gama a gamu bawo za mu ci gamu bawo to a ji foro bai wuce wajen na ko amma gaskiya mai shi annabi kiyo abil farajil maliki gangani da alka'abi gan jabi bakar da kafi a zaguta ne ga mu bawo so mai kiyo mamurin biyo amma mun ji halin na to ba a ga ibn mu bawo mu sawa ne. a ga tsaye ni ci a ga mu bawo wato da special treatment you ebe jinsu bo e treatment da suke kamar wajibi ringo cinan imana mai bai da zada ya ce kibo yana da gofa yi ne wa sa'ilu yin wajigwalu wajibi ko wajigwalu alamu ko wajigwalu kaza ko wajigwalu kaza ngala a cula gugu na gan yanayi ba sha su bi mu jiki nan gugun gobe yi nan sau a ne ga man jire ta kan tiyan matsalan nan ya kuma a ga misali bani ezu jiyan gici ezu fi ezu lele ezu jiyawo yana ipata waga ga wacin ne waga mu ba huyo ko? ina hmm. haka hmm. inda ba halirin da a ga amma zaguta ne ide ba ni bisa sallam a cikin ni da yake ibada ni da wani zai ni ga ya ce ji sallah ma kala liliya zai ni ga ya ce ya zo gengi shako zani yau ga iya da yin zagi ma jiyawa a nabi gaye gaye ga gairi na nan ni sun da sako gaye ni ya fi azun mai giyan mai ji sallah mai leci mai ji zagi yawo ragi ba an sunnati fa laisa minni a ga a sha mu bahu yadda mu kan da ci so wake ya zakago jiyan doci na yi farilla ko mandubu ko yan doci na a wata nan lafazi kiciwa ga ade ifada ganye na mu ba ku yoyo na lafazin wajibi ko gada ne ko kashi ta ga lafazin wajibi ga lafazin mandubi ma ko gada ne lafazi kiciwa ga ade ta mi ganye ne mu ba ku ibn qayyim ga bada'ul fawaid wa tustafadu al-ibaha min al-izni idan ki na yana ne mubahu da kiyan a gan ajin duniya wai wata khayir da alai za ya ce in alimtum fim khaira kenan ko wal ba a al hazri bi na yanayi ne zuma kibo zuma ya kiko odo onda kaidan no agagaji aga al amru ba'da al hazri mine na ma ajuja ne kiyo wai za a halartun fasadu wai za a zartu ya gaja ya gaja ihramu suka gaja jiki a ga fasadu ba ban wali amuru ba ngoli ya jiki sai na ga zaki ya to wani mu caje ya na wace na wannan a gale shi da ba la junaha alaikum ne fi jiki a ne fi da ba amma kan doki lafazai la junaha wai bebe umarji mu ba wa wale sa alaikum junahun an tasuru nina salati ne fi da gwaye ji kasuwa zana ta daga wagan kiyo zana ta daga wagan wagadi guni no problem wagaji kasuru no problem yes amen ne gana waje kasuru ko ya wani ngai ba wuya ne bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu waje ya ko ya e bugu ale ga laju na waje babba ta waje ya eh we labi we be tiya iba huwa inna safa والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وما لا يوغني إن الصفاء عتيقة ya safa da marwa wani marwata ni shahari la ni shahari ya ce ci da min shahari min ya fi haji budo fa man hajji albaita na gajin haji ka ta tsoye ci nan a wita mana ko jumura na fala juna halayi ne fi dan boyu an yi tawafa bi ma nan waji sa'i tsakanin safa da marwa na zan ga kiga ji fahimta zan ga kiga gan Allah gan na ba ni kun je wa apply ya kai da tita ju a ga la ji na le ba gwa na sai ji kiya sai ji dole no kun ji ani aya ne operate ba wannan ba hadisi ya ne daga ibda u bi ma bada Allah bihi ya e chabe no to chabe ne mana sai sai da ce safa annabi ya abu da ubi ma bada Allah bi e ya bago sai ta kaje safa bai marwe dole ya jibo wunji na lajina a waga sun wata gaga wunji dole a yan good nga wale complication na gwanda lajina da na fiye jina ne gada wani wunji absolute wunji soya wal isim alale fiye fiye wal mu'akhazati bi Allah gwa sun daga awo awo tiyan nabwa ina ne diga rufiya ummatil khata wan nisyan mustaqri wa alai ko wal ikdal annahu mafun anu ko ya labarin to ga an fabe oyi ina ne za sallam gan yana to yake ajin alali ne alai ya to yake ajin ramu ne ramu yana ma sun ji wani wuji wi afu wọ́n yẹ́ wèé mú bá hù wà bí ìkìlára aláfíìlì fi zamani wáyé kó tó èjìyàn wuce zamani nan ní e, tí ya yi bá sukun wà yi tun zamani àníbi àfẹ́jì àní àníbi maka wọ́n kí bí ìkìlára alaman shai ko to eji inkari ya zane laje haramu náà.

Waje annan وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ko na wamtinani alaina bi kwani motonin church jihar biyu na wa ikbari an fi liman qabla na gairu zamin lahu alaihi ko church ya labari ga zai shi yazo na an ya sai ji ka zo church mako abu bai wuce na ji na ya ma na ya tsofa yau no problem ibn qayyim ce ke cewa wato tustafadul ibaha min ye ko ne la do ga ne hu na min lafzil ihlali aga sai ce ne lajin halal yayi uhilla lakum laylata siyami ko ahalla allah al-bai'a wa harrama riba wa li ahalla wa li ibaha ga nan ne wa rafil ala ne ta ce ha ko wa izn wal afu wa in shi tafaf al-qawl in shi tafaf al-wabaji wa in shi tafala tafalo ma ba ga dikima rajima wa min al-imtinani bima fil ayati min manafi wa ma yata'allaqu biha hadhihi al-af'ali wa min aswatiha wa awbariha wa ash'ariha asasa ikem na sai tafiya labari tin dabba jona ko e ti ga e pogani gani bi enyu yi pate ele le jampani bi wa bi najmi hum yahtadun de tsangi ga e de bawo wa min as-sukuti an tarim ko to ci su la yin da ci ja ulla ya jara wala jẹ́ kiyo ibahu yo wa min al wà ala al fili fi zamanin wahyi ko to yẹ zai jiya zamani ya nabi wahayi mai ci ne maka wa wọ́n jẹ́ zanen ko to jẹ́ to al fili fi zamanin wahyi na wa ga guba a da rabbi tabaraka wa ta'ala wa ikirarun rasulihi ayo to ya ji sun zamanin na waya ci yi nan in da yi da su kwa ci wa shi ganin soja kuma ga ya jeje a maɗe anabi a gaskiya nabi a kama nabi kan irke mina nabi za a suna gina kayan ma su haɗe yi gurguwa ma a nabi kan kuyo ko ikrar rasuli za a lima bilfili famin ikirarin rabbi ta'ala min ikirarin yato yato nayi hadisi ya jabiru daga kunna nazilu wal qur'an yanzilu a fejin azulu da yali aji qur'anu mafekiji qur'anu makamani manan ga yara mu yi qur'anu bukan min ikram yantu cogan jizugun hadisi naga aya ga ya sani asani bi sabit nuga sai na umar gan kuntu ashidu fi wa fi man wa khairun minka wa feji nashidu shi masallaci mufe ko baiti ji shi mazalaci a nabi zanen mai da alkhairin na wani za a su da wa makan wuya wani ikirarun gaji biya ne da wani ya nabi ibi wani ikirarun haka guji bani guba a da ikirarun rabbi a mu da ikiraru ya a rasul hukunci ya yi ni ci al'imamul haramaini juwaini sai ci gudun wujun gafara ga wani mahazoro ma sabu ala tarkihi wa bu ala fi'lihi almahazuru yana yara munin lai ma yi ala latarkihi yana ya zaga lugwa a yi ladana wala yi an kabu a amma a kwani kina eh a kwani shi wuji kina wala eh ma yi sabu ala yi ɗana gaza ya ladan gulu gwanu gai mazura wayu aqabu ala filihi jazakumullahu khairan a aqabu ala magaza jina za jin azaba ko gaza punish in guji kina guji ne de wa ne ga istidaku ne da ajiya su muke mun yi fa'ilo ne to sun ga mu kun ji yadda ne zara tun ara mun ci wa lawa ji aka bai bin a matan guwo ko ya tungurun wace make zabe wuce so ku yo ko a ku ya bayan lugan ya al mamnu nan ebe istilahu yin manyan usulu shirman amma kaga ga wajen yana na wani mahazuru yana kwane kiyo ma na ha anuhu ma nuhi anu e na hayan jaziman ina aga kan jazi mi dole gunin roji yana ko ba roji ga ma nuhi anu na ba ga waji da mandubi da mu ba wunga da wanda bai gwana na yi yanuwa ba na mujiga na yan jazi mana zuwa daga makaru wunga da wanda bai gwana makaru na yi wani gairu jazimi hukunci ya wuce shi ngai makaruwa man ga ngai ma yi sabu ala tarkihi yana waga lugwa a yawala danan wala yu'aqabu ala filihi amma poni shi za mu jina wale makru be lugo ngai ma nafara minhu shar'u wa taba yana shari'a uji musuguna ko tabi'ana ebe lugo donore amma ebe istilahu ene ya makaru ne kiyo ma nuya anu na yan gaira jazimi yana akan amma wajen ki kai dole buwani ngo ji gani ko shin aga ebe zo ga jiyama filu ka shi filu a ataruku egwaru yeye etun yo ka shi je tun etun eh etun egwaru yeye mi je kan ha etun ka shi je wai jira da hakan nan hmm. hmm. Hmm. good ẹbọ́ na ànáyọ da al'amuru ẹbọ́ na al'amuru wòye tọ́lẹ̀bù fíìlì ànáyọ mọ́ wòye tarki ko? kó àwádẹ̀dẹ̀dẹ̀ kí ọ wala wuɗe so e goto na wuɗe wuce wani filu ga wuce ya ni zaune na magai yanayi raji he bayan muhakiku na mini manyan usulu jona wajen gane ko kima haji wujo a rasu na da gam laula yanzahum ar-rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihim wal ism an qawlihim al ism wa aqlihim as-sukta nabi sama kanu yasnaun laula yanzahum ar yuna. da kun gaga a rabbani na man wuci kwashi ke kana ka wal ahbar bai zai ji buta kuta cagunan cago an kaulihi min ism e tiye ga lefi alawa lugwa na ba wa kli Musa, gangani da gigiya haramu ya labi sama kanu ya una jan da ya tuje je na zawo ke fiye ne lole ko wale gan egwalu ya gigiya su fi be wuce be egwalu ejigiya sutu sai ci ga kiyo sun uko ta ci ga yatu a ga yaya ba ci kanu la ya tana hauna an munkarin fa'alu gulabi sama kanu ya fa'aluna afe kandoji etinye lembe to e eti na ate eji na bua jam da ya tuna zawo ke fe lone wale ga ezoga ke kan wuce wuri gajiyar ayu da fi'i ya rabbi inna qaumi takazu hadha alqur'ana mahjura ya wace tiyami jama'a mi alqur'ani jira bi alqur'ani ne no ya zo ko wale ga hijira bi alqur'ani ne za wuce hijina na biyu gajiyar a awu gajiyar etu annabi al-muslimu man salima na min lisanihi wa yaji musulmi kirkin da nan musulmi ya ga wanda shiri yajin tarubu ban da shiri ya ya Wa le ga musulmi ya la gangwa da shiri yajin tarawai amma la gangwa da shiri ya goyi juyi ga musulunci which is silu hadith ya algaru hadisi ya laguta na bakuru da jiki nan eh wuce na wale ga da ga tata na zina lugwa nan e ya zina wuce ma wuce ga kiyo wa shi e nulu wuce je wuce na wuce ga tun artu babu wuce kima wuce filu kyawa ɗiɗɗo ganye na na lafazin haramu ya ko lafazin makaru nan ba da yi ulfawa da ya bin kayyano mula gando ci bi na dokun don biyan ta fiye usulo da ƙyarwa ne matsala wuce yonan ibn qayyim mai gaba da alfawaidin gawa kullu fi'lin talaba shari'u tarkahu etun dondo na zalala shari'a na gaya wa da zai gaya yanzu lan lugwanin au zan mafa'ilahu ko za zane ga wujina go kubona au atiba alaihi ko ko ce ci ji za ci zargi nan au la'anahu ko ce ta lana gudu nan au makatahu ko ce ta lana boni nan au makata fa'ilahu ko aw na fa ma abata iyawo ko ta ce ta yi ni ala daga hujje boye ala wuta nan aw ma abata fa'ili ko ta ce ga wani wanda ne lutu ilu nan aw na fa rida bi ko ta ce ga hujje da da jiye wuta nan aw rida an fa'ili ko ta ce ga hujje da da ne juna nan aw shabaha fa'ila go bil bahaini ko ya tuno ga lu a ga ne ga lu na nan ko a da ban nan aw bi shayatin ko wa bi shaitan nan aw ja'alahu mani amina al huda ko a ganyen nan wai kan ba wunan aw min alqabuli ko a goye e tunan galo na nan aw wasafahu bi su'in ko a juye jididi aw karahatin ko nan bu aw ta'aza al'ambiya minhu ko annabi jo sai ba tsari biyan wuce nan aw abga dugu ko ma'anin wannan aw ja'ala sababan li nafil falayi ko la ta sabe tiyan kibona aw la ta sabe ga eh agab eh ya gwagan ya ya zaunci nan auli azabin adilin au adilin ko a ga wagujin wa da azaba ko a da azaba alkiyami auli zammin au laumin auli dalalatin au mafiyatin ko a gaza kubo ko a ga wagujo gajin ko wagujo gajin laifi wanda sai gulo kofi yanne ba ta yin jole lawaki nan yanne ya ramu ko makaruna sai insha Allah ta'ala ga kafin yi babun nan for now da gwada ya gaje gaje ko karin bayani ko gyara na. a da ikilafu na wuya ma da ikilafu ta zai a da can labayan kakayi a ne a da can labayan yiri-yiri a ma da can labayan na sai gugobe doshi na can labayan yiri-yiri ngayi sai ga sarrafi ibrahim yiri-yiri sai ga yin kyan yi sallah ina mu yi riri sai ga yi mu yi riri ko sai ga sallah mu yi riri sai ga kemi ne ji sallah na yi dajina riwa takbir gun yi riwa takbir gutu riwa takbir gutu wani kiyo wanda bai yi riri kemi ne ji salatul khawf jina mu yi riri ne ji salatu tarawi dina ni yiri yiri ngo le ko ebo ne zanna kwa su salatu tarawih mu ji guwo be ni na zanna kwa salatu tarawih mu ji wuto abanin ko zanne ji wuta nan wa zanne zanne ji aya ngo le pa tu na su de ju ya tin aga ndoro ma ji kiyo na je yu na ji ikhtilafu tanawi ikhtilafu tadadi ganci mazugu ngai na so na su de bi ka kaya amma ne ga eh ne ga a'a wani itiraf ne kiyo tawdar ne gobe da shi nan ba ba ba ni fahimta na za su fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul ba ne ga sai ke sunna ni ba ne sai ke sunna doku ko ji ana ko zanne ga yajib ne ta yajib kai ba ta su tun sai da rayuwa zanne ga no ibn kai yajib da kai mishi fi ajini alkefi yo to zuma aje yi ara te jigu to lita ajini jigu kun to lita ajini no le egene digia we gugu zane do ji no go guni go lokacin ya at once zane maga no nga ya ni bi ba uja lalliya zane za ji ni go guni gan lokacin ya luma ni bisa sallan mona wani irin na bani kiyo ikhtilafu ne tazadu ko ayo ko kun zaza daga sallah yana sallah yana za ta yi rika gumi a daga nan rika gumi ba yau bu mu a jiyo nan za daga jimma zai ni jiwon zai daga jimma dole a yi janwi yau ne iktilafu ta zuwa duk ya tana wuli ta amma wa adam daga wayewa an dole ko? ta subhanakallah wa ìkìláṣì ìgbẹ̀kẹ́ ìkàkùnrin ìkàkùn ìṣòro àwọn agbá nínú ọgbẹ́ ìtọ́ra ẹ̀dọ̀ òmìṣẹ́bí ìgbọ̀rọ̀ kúbẹ̀ tí ìlànà hmm. ṣe yá kéda ìjìnlẹ̀ àtúnlẹ̀ ọ̀rọ̀ kí n lọ yẹn ń la lẹ́dùn ní kùjẹ̀ wala shukura nan so da ya ce wallahi ya ga hukunci da No, ya umajinna imotele motivate ona. No ne nga ya ne nga e no ga ji a chimo fige so mi na wa ga wa ji bia. Wo dia ku kan mu ji ga ga ni e wo ja no, ama yokoto da wace sun ga wasu lamfi su ga gaba kube kin masu na ire marufan fa ka ci u ka zane ga jiyo tuwa alkhairi ba ga jiyo jikiya ga yutu ku ci ga na ga ga ne wa ne ga wa ablaga fi wallahu alam yes ba tsane ga wani gaya ga ga sai apply ya sunna wula da matsayin wajibi mu kan doce ali za a sanar mai shishi wa a zuwa ga tun wasu fiya kan ma ke ce da kuwa ga a ah, ali ba fiya zuwa ko san ne e ba kibo e go e dula wajibi mu wani ya sanna tarawiya ali za a sanar wajibi ne no ya ko wọ́n òfẹ́fẹ́lẹ́ adé kọ̀tínú bẹ̀ náà àdúláṣe kí àdúláṣe wájìbí bí adé sọ́hábé ìdọ́gbọ́n ní fún ilẹ̀ yá àjùdàgbò máa súnlẹ̀ jẹ́ kílọ̀ ti súnlẹ̀ jẹ́ àrùn gọ́gọ́gọ́gọ́ ní yíṣú jẹ́ àrùn àmọ́ ẹgbẹ́ ìdà ìdúlà wájìbí sanamni malaka da ba al'asunin ya fi ganin alfaratu na sami ba baka ma kana alama kana za kuma za ka mhm. an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk